يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon haduwa domin cigaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala satin da ya gabata mun kawo ƙarshen darasi na ashirin a cikin wannan littafi wanda insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu hara farkon darasi na ashirin da tara a cikin wannan littafi inda karatunmu ya dakata a satin da ya gabata ya dakata ne inda shi al'imamun barbahari ya kawo mana bayani da kuma hadisi akan cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi ya yi mana gargaɗi ga barin wuce wuri da ƙetare iyaka a cikin addinin Allah. ya umurce mu da biyar addini wanda yake tabbatacce ma'ana addinin musulunci wanda Allah ya umarni da shi a ƙarƙashin alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musamman abin da na biyar rayu a Allah ya karbi rayuwarsa a kansa na addini to yau za mu hara daidai gabar da shi malam al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala yake cewa wa'alam ka sani ya kai dan uwa a cikin addinin musulunci anna din al aqiqa addini wanda yake tabbatacce wanda ya kasance annabi ya rasu akan wannan addini ya ba al'umma akan shi shine ma kana min wafati rasulillah abin da ya kasance daga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila qatli Usman ila qatli Usman ibn Affan zuwa kashe Usman dan Affan radiyallahu anhu wa kana qatluhu awwal al-furqa Allah ya yarda da shi shine farkon sabani shine farkon samun wata kungiya shine farkon samun wata rarraba wa awwalan ibtila kuma shi a farkon samun sabani ya shigo a cikin al'umman musulmi fataharabatil umma sai al'umma suka koma suna yaƙar juna wa tafarraqat sai al'umma ta rarraba wattaba'at dama'a a ahwa sai aka samu wasu daga cikin al'umma waɗanda suka bi abin da yake na tsammani da son rai wal maila ila duniya an ka samu waɗanda suka karakata ga duniya madadin shugabancin addini sai suka mai da al'amari na harka ta duniya balaisa li ahadin ruksa babu rangwame ko nasiha ko sauƙi ga wani mutum guda fi a ahadathahu da wani abu da ya kirkira ba wanda zai kirkira wani abu a cikin addini sannan yana da wani rangwame da aka yi shi babu mimma lam yakun alai mimma lam yakun alaihi rasulillah wanda sahaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su kasance a kan shi ba ma'anar wannan duk wani wanda ya kirkira wani abu a cikin addinin Allah bai da wata sau bai da wani sauki ko nasiha ga abin da ya kirkira wanda sabon manzon Allah ba su a kan shi aw yakunu rajulun ko a samu wani mutum yarhu ila shay'in ahdathahu a samu mutum gashi yana kira zuwa ga wani abin da ahdathahu man abdau. wanda ya gabace shi ya kirkira ba shi ya kirkira ba to amma yana kira al'umma zuwa gare shi min ahlil bid'a da daga cikin ma'abuta bid'a waɗanda ma'abuta bid'a wadanda suka gabace shi sun suka kirkira abin amma gashi shi kuma yana kira zuwa ga abi wannan hanya din wadda ta saba ma hanyar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga tunda aka samu sabani aka samu bayyanuwar wasu ƙungiyoyi a cikin addini bayan kashe Usman to an riga an buɗe ƙofar fitina ko kuma fitintinu ba huwa kaman ahadasa duk wanda ya zo yana sallaka abinda wani wanda ya gabace shi na ma'abuci bid'a ya kirkira to kamar shi ne ya kirkira wannan abin kaman da ma zalika au qala bihi faqad radda sunna duk wanda ya kirkira haka tawwa yana raya wata hanya ta bid'a da wani ya shaya ma'abuci bid'a to duk wanda ya zo yana kirkirar wannan yana haɗin wannan abin to ya mai da raddi da martani ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana bai ɗauki sunna ba bai yi aiki da ita ba bayan nan kuma wa khalaqa ya saka ma abinda da na gaskiya wal jama'a kuma ya saka ma jama'a ta biyar sunna manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan nan kuma wa abaha al bid'a ya halatta bid'o'i bid'a da ba ta halatta ba amma shi ya halatta ta wa huwa adarru wannan shine mafi cuta ala hadhihi al umma akan wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min iblis daga shaidan wanda ka ɗauka bid'a ya yi yana sallar bid'a sawa'un shi ya ƙaga ko ne tsada, ya zo yana tallata ta cikin jama'a to ya yi aiki da cutarwa a kan shaidan saboda shaidan dama shi ta cewa an kore shi daga rahamar Allah bai kira zuwa ga abin da yake sawaba ko shirya to ya zo yana tallata masa wannan haja kamar mutumin da zai zo da kiɗa a cikin addinin musulunci ga mujaddadi ta gama da Allah bi ya yi bayani cewa dukkan mutumin da zai kiɗa ganga ko turu ko wani kayan kiɗa sannan ya rinka samo alkur'ani yana sanyawa a ciki to wannan zahiri ne hukuncin musulunci baya gudana a kansa ba ma ka yawata a cikin taron al'ummar musulmi yanzu za ka ga wasu sun mai da kiɗi matsayin addini wanda kuma kiɗa daban addini daban babu kiɗi cikin addini in dai ba lokacin da aka yi aure ba hadisi ya tabbata ana iya kada tambari gwan gwan gwan shaidun cewa eh me ake yi wani an kawa aure amma dai ba wannan kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da raye-raye da ake fama da su a yau ba musamman da suna addini ana ta izini wa manzon Allah sallallahu alaihi wa a cikin waɗannan kaɗe-kaɗe da ake yi da suna addini da irin waɗannan bidiyoyi da ake jawowa a soka cikin addini alhali su ba addinin ba ne to ma'abucinsu ya yi shaidan zama fitina saboda shaidan ta san kowane iri ne amma wannan zai zo yana ce maka addini yake tallata maka alhali kuma ba a kan addini ma yake ba ma'ana abin da yake a kansa addini bai umarni da shi ba za mu ga inda malam ya buɗa mana cewa kasancewa addini ha wanda a tabbatacce shine wanda annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya rayu a kansa Allah ya ɗauran shi a kan wannan addini sannan har zuwa lokacin da aka kashe Usman an Affan waɗannan jama'a da suka rayu a daidai wannan tazara al'umma ta tatattu al'umma ta waɗanda yake tsarkakakku, babu wani abu na saɓani da ya waru a cikinsu wannan al'umma ita ce wadda ta kasance a kan alifofin nan guda uku abubakar wa umar wa usman radiyallahu anhu wa ardahu saboda daga kashe usman ta an riga an buɗe ƙofar fitina bayan da aka kashe usman shi kenan sai sabani ya auku sai al'ummar musulmi suka kasance sun zama mabambanta bayan suna al'umma jama'a guda masu haɗuwa akan gaskiya amma da aka kashe Usmanu a wannan lokaci sai mutane suka buɗe ƙoyi na saɓani da sharrurruka da fitintinu da kuma kashe-kashe sai da mana kenan kashe Usman radiyallahu anhu wa arda ya zama sababi na samun saɓani ya zama dalili na samun banna ta shigo sai zamana jama'a suka rarraba sai aka samu ƙungiyoyi na ƙasa abin da ya waru ya maru wanda tarihi ya ba da labarinsa amma dai tare da dukkan wannan godiya ta tabbata ga Allah addini abu ne da ake kiyayewa wanda nike niyyar gaskiya to yana ƙoƙarin kare addini wanda duka niyyar alhairi ba hakika yana ƙoƙarin ba da kariya akan addini ta yaya za ka yi ƙoƙarinka da ba da kariyarka ƙoƙarin komawa ga alƙur'ani da sunar manzan Allah sallallahu alaihi wa da abin da jama'an musulmi suke a kan shi duk wanda ka ƙoƙarin haka to zai samu gaskiya bayyane ƙarara ko da ko saɓani da fitintunu da sharurruka sun yawa kai tsayin wurin alkur'ani kai ka a ƙarƙashin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai a akan aikin salafuna as-salih sababin kashe Usman Allah ya ƙara masa yadda alifa shiryayye mai adalci ma'abuci haske guda biyu abinda har dalili na kashe shi wani ba Yahude daga cikin Yahudawan ƙasar Yemen, ana ce masa Abdullah bin Saba, ana mai laƙabi da cewa Ibn Sauda, saboda uwa ta ‘yan ƙasa Habasha ce, baƙa ce ita. so sai ya bayyana musulunci ya bayyana cewa shi ya musulunta amma bai yi haka don komai ba sai don manuwar yaudara sai ya baro yaman yayyo madina sai ya zo cikin mutane yana watsa zagin usman da nakasa usman abin da an manuwa sai game da wannan walwale alƙawali da ƙoƙarin ya mutsa al'umman musulmi wanda masu yin kira a kan ɓata haka shi abin da suka saba yana ƙoƙarin jan mabiya game da haka yana karkata yana juyawa babban abin da yake so ya samu a karkata a juya zuwa ga abin da yake wasi na magana kuma wannan kowane lokaci ana iya samun irin wannan kowane zamani ana iya samun wannan ma'abuta bata za ka same su da yawa za ka samu wasu mutane masu yawa na daga cikin wawaye suna karkata zuwa gare su suna biyar abin da suke waɗi na labari amma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin littafinsa wani taska ilayya aqidatul ladina la yu'minun domin zukatan waɗanda ba su yi imani ba waɗanda ba su yi imani ba bil akhirah da ranar lahira don su karkata zuwa gare shi wani yardawu don kawai su nemi yarda game da shi filamunta wani ya ƙasarifu ma'un maƙasarifun don su ci gabar da nema abin da suke nema shi yasa duk abin da yake na gwagwarmaya yake kamar Allah ya ba da labari a cikin suratul an'am Da sun tattaro a kan Abdullah ɗansa ba aka samu takunku na jahilai. Ga sunan wawaye sun taru. Sun kasance suna zagin Usman, radiyallahu anhu. To sai mutane suka faɗaka ga inda yake wadi shi Abdullah ɗansa ba. to da aka samu gane manowa sai sai ya tsere daga madina don kada a kama shi a yi mai hukuncin da ya dace da shi daga nan bai tsaya ko ina ba sai kasar misira sai ya samu wasu jama'a can kasar misira da ya ya samu wasu jama'a sai sai wasu garuruwa da ba ainihin garin misira ba can ma ya ƙara samo wasu mutane sai zamana ga ƙungiyoyi nan baya ne na daga cikin ashararu sannan suka yi suka taho garin madina suka dange usman a gidansa ta kaga abinda ya kulla na masida. an ka canje Usmanu a gida ne radiyallahu anhu saboda ne wuce cewa su abinda an wasu sun taho ne domin yin munazara tare da Usman da kuma tsayawa a tattauna al'amari da shi Usman wanda shi abinda suka bayyana da suka taho babu abin da ya kawo su bayan neman fahimta samun fahimta juna tsakanin su da su da Usman haka Abdullah ibn Saba ko lakabin da aka yi masa da shi ibn Sauda bayan nan kuma wal muhawaratu ma'ahu da niyyar tattaunawa tare da Usman sahabbai da Allah ta tabbata gare su ba su yaƙe su ba saboda sun zawo sun ce su yuriduna murada ta Usman fakat abin da suke so kawai suna son su zo tare da Usman su zauna a ɗan tattauna karanta mai wasu abubuwa فلما كان بالليل والعياذ billah lokacin da dare yayi Allah ya kare mu hajamu ala Usman yadda kutsa ta kawo farmaki ga Usman fi darihi a gidansa wa qatalu suka kashe Usman fi akhir layl a ƙarshen dare wallahi ala hali sauran sahabbai suna can suna kwana ba su da labari an kashe Usman رضي الله عنه وفي موسم الحج كما a lokacin aikin hajji ne abin ya faru sai da mana mai yawan sahabbai suna makka suna can sun tsaye wurin aikin hajji Sosai da mana su abinda suka rige suka tsara kenan dama abin da amman wasu to da niyyar yaudara shi abdullahi bin saba ba abin yake so bayan a kashe usman to yanzu kuma a ƙata ta cimma ruwa faƙatlu mazluma suka kashe usman a halin kasancewa sa abin zalunta don kashe shi zulman wa udwana to lokacin da suka kashe usman Allah ya ƙara masa yadda sai fitina ta auku sai aka samu rarrabuwa da saɓani da kashe-kashe tsakanin al'ummar musulmi musulmi ba su gushe ba suna fama da irin wa'annan matsaloli daga sadda aka kashe usman har zuwa wannan lokacin namu ne da kun ji abdullahi bin sabah al-yahudi wanda ɗan shi'a na ya kulla kuma ga wannan gayya da ya akwai ma wasu da yake mahadisa al-qur'ani ne waɗanda ya ɗebo ya zo da suwa saboda sun iya karatu amma kuma ba su da ilimin addini sai yaudare su da haka babu wani sauƙi ko rangwame ga wani wanda ya ƙirƙira wani abu wanda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba su kasance a kansa ba wannan ita ƙa'ida lokacin da aka samu saɓani narju ila ma kana alaihi rasulullah za mu koma zuwa ga abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance a kansa wa tsaba da sahabbansa za mu koma akan abin da annabi yake akan shi da sahabbai ne كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل كما ودع النبي يجي لوكا شندا كيما تنبيا من هي الفرقة الناجية daga cikin karkasuwar da al'umma za su wace jama'a ce wace za ta tsira ala man kana ala ma ana alaihi yau wanda ko kuma wanda ta kasance akan abin da nake akan sa a yau wa ashabi da ni da saboda haka mu na narju ila haza za mu koma zuwa ga wannan mu bi abinda sahabbai suka kasance a kansa sa'annan abu na gaba ko ya kasance an samu wani mutum yana kira zuwa ga wani abu na ɓanna wanda ba shi ya ƙirƙira ba wani daga cikin ma'abuta bid'a shi ya kirkira shi to kaga har yau dai shi ma ya koma kamar man sanna sunnatan sayyi'a tunda ya yi aiki da abin da wanda ya gabace shi ya ƙagara to ya koma kamar a hadasa kamar wanda ya kirkira abin babu da bambanci to wanda ya aiki da bid'a to lalle ya koma kamar wanda ya tsaka wannan bid'a kamar wanda wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yin dalili a kansa na cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min duk wanda ya kirkira wani abu a cikin addini abin da babu Ba huwa raddun an mai masa da abinsa babu wannan umarni cikin addini sai zo ya kaga to an mai dan mishi da abinci ma'ana ba a karɓa Allah bai so a wata ruwaya saboda yana yi wani ci a so ni dai ba ni kirkira ba ko da nin tashi na ga ana wannan bid'a ga hadisi ko yayi bayani akan cewa wanda ya kirkira to lalle ni ba ni kirkira ba da sai hadisin da Imam Muslim ya ruwaito ya ce man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki laisa alaiha amruna da ba mu umarnin mu a cikin wannan aikin ba huwa raddan an mayar masa da kayansa duk wanda ya aikata bid'a to ya zama ma'abuci bid'a ko da wanda ya kirkira ta wani ne ba shi ba ne. shi kenan ya zama abuci bid'a za ka ya ku bayan Allah mu sani bid'a babu alheri tare da ita ba za a ci nasara ba game da sha'anin ita bidiya. Kunga idan muka dan waiga bayan kaɗan za mu ga irin yadda aka yi ta kiki kaka a kan yin addu'a bayan ƙare sallah. Da an ƙare sallah kamar ta asuba ko magariba sai mai bayar da sallah ya jiyo ya ce a yi salati goma a yi addu'a ko kuma a'a ba shi ba wani daga cikin masallatan zai ce a yi salati goma ko bayan ƙare sallar juma'a an yi ta kikaka a janan a jacin game da wannan Allah ya saka mu jaddadi ta game da wallahi da rahmatihi da alhaini a cikin ihya sunna wa ikmal wa ikmal littafin da ya rubuta da hannunsa littafin da Allah ya sa alkhairi da albarka a cikin shi littafin da ke ƙoƙarin bayyana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam littafin da ke ɗaiɗaita bid'a da kuma bayyana aikinta da illarta sai gashi an samu mujaddadi ya kawo hikayar malam dan mujahid ba wai ni mujahid ba malam dan mujahid can cikin littafin ihya usunna basara ke kullum yana cewa bayan kare sallah malam dan mujahid yayi addu'a shi kuma malam dan mujahid ya san ba don haka bai aka kai ga inda ya tsaye da rana cewa gobe idan bai yi addu'ar ba to za a sa tsari kansa mafiya malam dan mujahid suka yi rigita suka razana suka tsorata saboda bai na haka waje magana da sun kai niyya sun zato sun ka wada mai ga wata malam kaji kaji abin da sarki ya ce sai ce babu komi da izinin Allah shi da a sare kai ne Gobe da ya sa idan malam dan mujahid bai addu'a ba za a sare kansa sai ga goben nan ta taho an samu wasu 'yan sarki masu takon saƙa da jayayya da shi sun zo sun gama da shi kaga Allah ya tabbatar da gaskiya ya tarwatsa abin da yake ƙarya sunnar ranar sallallahu alaihi ta tabbata bid'a ta tarwatse ta watse ba ta da ko sauran ƙarfi za ka zo abin da bai tabbata ba a cikin sunar manzo Allah sallallahu alaihi Wasallam, to kawai ka bar shi ka huta kaga shi Abdullah bin Saba da ya yi gwagwarmaya ya yi ƙoƙari ya ware kawai sharri a Madina na nuna zagin Usman da nuna aibin Usman da wawaye Asin ware karkata gare shi sai Allah ya faɗakar da su sai ya gane an gane yana yiwa ma a kashe shi sai ya tsere ya nemi misira ya samo wasu wawaye dandazon jama'a da ya zo da makida da kaidi da makirci da sharri cewa ya zo don ya ga Usman don a tattauna wata matsala don su gana da Usman a yi munazara don kuma su yi shawara da Usman don haka al'umma ba su yi masu komai ba dare na yi talatai ne sai suka kutsa suka auka suka zo suka kashe Usman radiyallahu anhu wa arda shikenan daga nan aka samu budewar fitina da ballewar fitina da kasantuwar fitina a cikin al'ummar musulmi har yau har gobe idan ta yi sauki a wannan bangare a wancan bangare za ka ji ta bai zama nesa gare mu ba abin da ya faru a wannan ƙasa na kashe maluma bayan Allah masu kira zuwa ga addinin Allah da ba su aikata laihin komai ba idan muka dawo nan tabbato akwai malam Umar mai shiya, Allah ya nishi rama yana da'awa yana kiran mutane zuwa ga addinin Allah aka kashe shi akan zalunci bayan nan kuma akwai malam Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala yana bayar da sallah a masallaci da asuba kamar wanda aka kashe Umar dan Khattab radiyallahu anhu shi ma yana bayar da sallah Umar a masallaci Abu Lu'ul Uta al-Majusi ya zo da mashi ya soka ma Umar Umar ya wadi jini yana tsiyaya bayan na Abu Lu'ul Uta al-Majusi ya sheka da gudu yana soka ma mutane wannan mashi sai da ya kashe mutum goma sha uku bayan ya kashe Umar gabani a samu dama shi ma a kashe shi. Kaga Malam Jafar yana bayar da sallah da asuba aka sa bindiga aka harbe shi a kashe shi Allah shi mishrama ya isa mai iyalin shi wannan aiki ne da danne da aka waro aka malam awwal albani ya taso daga karantar da littafin sahihul buhari tare da matarsa da yaransa aka yi musu kwantan bauna aka kashe su akan zalunci da kun ga wannan ba yawa tsohara ba da aka da aka kashe usman sahabin mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yana taimaka ma addinin Allah manzon Allah ya bashi iya har guda biyu ya bashi guda ta su ya sake bashi guda dan rasu ce da akwai wata ta uku da ya ƙara masa ana ce masa bin nurai aka zo aka kashe shi aka buɗe fitina a cikin al'ummar musulmi to wannan aiki abu ne da ɗaɗɗe idan ka ji ba samu wannan bangaren ba to za a samu a wancan ɓangare na aikata ayyuka biyagu da kashe bayin Allah da ba su san hawa ba ba su san sauka ba da ba su aikata laihin komai ba da haka ta bidiya ko yau abin da suke bida su gina ko yau abin da suke bida ya za su yi su motsar da fitina za ka ga sun zo da bidiya su suna haɗin abin da ran suka so suna takarar wanda suke takara ga duk wanda ya wada abin da ya saba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ya yi ma sunna rabbi ko ya saba ma gaskiya ko ya saba ma jama'a da take akan gaskiya ya dawo yana halartar da bid'a to wanda ya yi cuta da al'ummar musulmi bisa da iblis wanda shi iblis kowa babu mai tantama a kan cewa halakakke ne ƙoƙarin halaka al'umma yake yi amma wannan ba abin da yake yi bayan tura bidiya da gangara bidiya da samun mutane kyamar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka wanga yana da cuta kwarai ga al'umma musulmi daga cikin alamomin masu sha bidiya idan ya zo wurin gaisuwa ila ya zo ya yi tasiya ya tarata a yi rasuwa ya zo yi tasiya da dangi da zuwa in ya zauna sai ce to talati goma idza jaa qawa uku bi ilafi qawa uku alam nashara qawa kaza ya kama lisai kenan kuma idan ka tambaye shi da ya gani babu ita ta yi dama su haka suka saba a gani ko kuma a yi salati a yi addu'a wanda ba haka aka hura ba da wannan kenan kaɗan daga cikin bidiyoyi da aka kirkirawa ana danganta su ga addini za ka ya ku bayan Allah dukkan wani abu na bidiya akwai buƙatar mu nesa da shi mu kauce mishi ba don komai ba sai don mu samu tsira sai don mu samu cin nasara ga rayuwarmu ma'abuta bid'a sun shaidan aiki da illa saboda mai aikata sabon Allah ya zo sabo yake amma mai bid'a kullum yana kallon addini yake kullum yana ganin kama addini yake mutum yana kiɗi kangan kangan yana jawo ayar alqur'ani akwai wani da yana kiɗi kana ji ne ana ta kiɗi ana ta bugun ganguma yana inna ma yuridu ليذب ba رجز آل البيت رسولي أنا جاء آية القرآن ana kawo al'kur'ani. wannan mujalladi ta gama da wallahi da rahmatu ya bayyana cewa yin haka nan kayunci ne to ka saurare su da mawaka suna kokarin sa alqur'ani a cikin kaɗe su wanda addini bai ba su dama ba da ya ma abuci bidiha ya yi shaidan illa da aibi a cikin addinin musulunci li'annan nasu ya harifuna saboda mutane sun san anna ibilisa cewa shi shaidan aduhun maki ne kuma duwa innahu lakum aduwwun fattakiduhu aduwwa innama yad'u kidbahu liyakunu min ashabis sa'ir Allah ya faɗa mana cewa shaidan makiyin mu ne mu rike shi maki to amma ma abuci bid'a zai nuna maka addini yake yi kaga dan haka ma'abuci bid'a ya yi shaidan aibi ga musulunci ya yi shaidan aibi ga al'umma musulmi wa anna Allah hazzarana min kuma Allah ya tsoratar da mu game da shaidan ya gaya mana cewa mu na kuma mu ma mu yi da shi lakin sai dai a ga wannan ma'abuci bid'a la yadari kathirun minan nas mai yawan mutane ba wasa annahu wato shi ma maki bane li'annahu sun bil islam wa ilm saboda yana chafu da musulunci yana kawo rikici a cikin musulunci yana kawo rikici a cikin harkar ilimi kuma yana ƙoƙarin bayyana cewa shiwa mai alheri ne kuma shi wa yana ta alhaili wai ta zahar bil khair fa huwa adarru min iblis ya yi iblis cutarwa wanda shi iblis ya bayyana da kiyayyarsa karara saboda haka ya zama su ma munafukai a cikin al'ummar musulmi su an mafi haɗari daga kafirai munafukai sun yi kayarai haɗari haka ma abu jami'a sun yi shaidan haɗari لأن الكفار معلوم أنهم kufa saboda kafirai an san kafirai ne amma za a yatazaharuna bil islam wadanga da ammunafikai suna bayyana musulunci wa yukiduna lil muslimina sirra amma kuma sai su koma can suna kulla makida na al'umman musulmi a sirce ɓoye fi dakili al muslima ga sunan cikin al'umman musulmi kuma suna kulla musu makida saboda haka fawon a kadaru su a mafi haɗari saboda haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce umul adu ta hazarhum su munafikan Allah to makiya ne kuma hu? To an makiya ba zan bai ta kanku da suwa ku yi tsara da suwa a Allah Allah ya tsine masu anna yufakun kuma Allah ta'ala yana tambaya da a'a ake juyar da su da a'a ake kautar da su daga barin din hanyar gaskiya da wannan ke da ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mu tsaya a kan sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a tsaya abin abinda sahabban manzan Allah suka rayu a kansa mu tsaya a abin abinda manzan Allah ya bar gidan duniya a kan shi mu tsaya a abin abinda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rayu a kansa da shi da sahabbansa saboda mu ci nasara mu samu tsira Allah ya muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyukan mu su zama dan mu daya da Allah insha Allah subhanahu ta'ala a darasin mu na 30 za mu tashi a daidai gabar da al-Imam rai barbahari rahimahullah ta'ala yake cewa wa man arafa ma taraka abul Wa min as-sunnah ba ta فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة وعقيب أن يتبع ويعانى وأن يوفظ وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله سبحانه وتعالى أديدي ونن غفر درسمو نسلاتين آه za آه كل شيء الله يعانونا nuna ya kaddara ma rayuwar mu kai wannan lokaci ya Allah kai muna muwafaqa da dace ya Allah ka sa ayyuka mu zama dan da ya dakka ya Allah ka sauƙaƙa ma al'umma musulmi al'amuran su ya Allah ka ba jama'a musulmi lafiya marasa lafiya waɗanda suke gida da waɗanda suke asibiti ya Allah muna roƙonka ka ainihi yi muna muwafaƙa da dace Allah ka sa ayyuka mu zama dan mu ya dakka سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك